'yan kungiyoyin fararen hula da ke da'awar tabbatar da adalci sun ci gaba da zaman dirshan don wa imma tilasta wa 'yan majalisar wakilai su dawo da wasu kuɗi da ɗan majalisa abdulmumin jibrin ya zargin ana ba su duk wata kuma ba bisa ka'ida ba ko kuma jami'an bincike su fito fili wajen binciken zargin wasu zaman dirshan din dai har ma barazana suka yi cikin matakan da za su ɗauka nan gaba akwai hana 'yan majalisar shiga ko fita daga majalisar hakanan sun nuna san ba 'yan amshin shatan abdulmumin jibrin din ba ne ga ɗaya daga 'yan zaman dirshan din ibrahim garba wala ai wani ma daga cikin members ɗin ya faɗa ya ce su suka naɗa magu ko kuma su suke naɗa efcc shugaban efcc kuma su suke warware ko kuma suke kwace kujerai to kaga nan yan najeriya sai mu zauna mu yanzu mun fito mun ce ba mu yarda ba tunda har mun samu bayanai daga wajen su su kansu sun ce allowance din nan da suke karɓa lallai fa sun san cewa bai dace ba kuma idan aka sani ana iya ɗaure su to mun sani mun samu wannan bayanai da su suke tsakanin su ya fito an gaya duniya yanzu mun ce ba mu yarda ba yan najeriya mun ce su me da kuɗin a kai kuma kai su kai kansu inda za a hukunta su in suka ki duk mun ba da nan zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci bai wuci sati biyu ba duk dan majalisa ko dan sanata da aka gan shi a jiha ko a karamar hukuma ko a mazaɓarsa a tsaida shi kan titi ya yi bayani ya rantse zai mai da kuɗin nan ya rantse zai kai kansa a masa hukunci in ba haka ba babu za mu fito mu yi kamfen ɗin da sai mun hana mutanen nan fita daga cikin majalisa ko gidajensu ko kuma Abuja. Cikin 'yan zaman dirshan ɗin har da wani da ya zo daga Kiru mazaɓar Abdulmumin Jibrin. Ɗan zaure bauɗa daga jihar Kano Kiru Local Government mazaɓar Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa. ba ba mu yadda da alawansa da ake kwashe wa 'yan najeriya yaran mu na can arewa babu ilimi ga yunwa ga talauciya damu najeriya amma sai ka samu mutum ɗaya karɓi naira miliyan goma kowanne wata me dalilin yin wannan abu na hannun damun kakakin majalisar wakilai yakubu dogara wato dan majalisa ustaz yunus abubakar ya ce masu zanga-zangar na shiga sharo ba shanu kuma hatta jibirin din ma ba zai yi wani tasiri ba kafin nan ma a cire shi a mukaminsa na shugaban kwamitin kasafin kuɗin nan fa ai fince wa mutane ya zalunci mutane ya ha'inci mutane kakaki ya ta kokari ka kakkare shi sifika har jama'a suka ta suka ce ko dai kakaki ya ci cire alumini ko su su cire kakakin shi kuwa ga bai ci ba bai sha ba dan me zai safe shi shi ne aka cire alumini shi kuma daga nan da aka cire shi ya hau dokin zuciya ko wannan zama zai dore ko ko aka akasin hakan yan zaman dai yana kara yawa kuma ba tare da samun tsangwama daga jami'an tsaro ba nasiru da malika kamar amurka daga abuja najeriya